wannan mako na zuwa ne yayin da dakarun najeriya ke cewa suna samun nasarar kakkaɓe burbudin mayakan boko haram da ke dajin sambisa wanda don haka ne ma hukumomin tsaron ke faɗauka matakan kan rayuka da kuma dukiyar al'umma musamman a yankunan nan da aka soma komawa da yake ƙarin haske game da wannan matakan da aka ɗauka a yanzu kwamishinan yaran labaran jihar Adama Ahmad Sajo ya bukaci al'ummomi da suka koma ne da suke ba da haɗin kai dangane da waɗannan matakai da jami'an tsaro ke ɗauka a yanzu. Akwai abin da sojoji suka yi, akwai abin da suke kira box kamar akwati sun gindaya sashi a nan madagali suka ce duk wanda yake cikin wannan sashi da suka gindaya za su iya bashi tsaro amma wanda ya fita wannan sashi yana sa kansa cikin matsala to kuma duk wanda za su tafi gona kar a yi samma ko kar a yi asubanci zuwa gona a bari in rana ta fito a je a sami 'yan banga da sojoji za a ba da tsaro a tafi a je gonaki su suna noman su ana tsare su to eh, in ka ga kwanan baya da aka kashe wasu a gonaki sun yi asubanci ne kuma sun ki su shaida jami'an tsaro ba a yi musu wani rakiyan ba ya faru so muna roƙo kar su yadda su kar mutum ya fita wannan Eh, eh, gindayawan eh, akwatin nan da aka gindaya na iyaka da aka yi na inda za a tsare shi kuma kar mutum ya asubanci zuwa gona saboda gudun kar wa'annan su je su far masa a cikin duk. To wai koya lamura ma suke a yanzu a waɗannan yankuna da aka kwato? Mr. Adamu Kamale, ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabaran Madagal da Kwamicika, wato yankunan da kawo yanzu ma ake fama da harin sarika noke na burbuɗin 'yan Boko Haram. Ya ko na halin da suke ciki a yanzu. So zama lafiya bai ishe mu ba ku kaɗan. domin ah, babban damuwa ina jin ba a yi abin da yake faruwa a madagalin ma duniya su ji ba ko kuma a najeriya su ji ba domin abubuwan da yake faruwa a madagali a kowane rana za a samu ko a sace mutum ko kuwa a kashe mutum har yanzu dai wannan abun yana tafiya yamma dai zuwa yanzu tuni ma aka soma shirye-shiryen bukukuwan kisimeti da kuma na sabon shekara to koya waɗannan al'ummomin za su yi nasu bukukuwan a bana haila yau da ga dan majalisar wakilan Adamu Kamale yanzu ba lokaci na walwala mu bane har yanzu muna cikin bakin ciki domin na farko ma rashin da muka yi a kwanan ya isa ma eh, ya ya rike mu wanda ba za mu iya samu sake jiki a bisa ga kuna ko wani abu ba gwamnatin Najeriya ta koma ayyana ranakun litinin ne da talata a matsayin ranakun hutu inda ma gwamnan jihar Adamawa Sinitin Muhammadu Bindo Umar Jibrilla kamar sauran shugabanni ta yin kira ne ga matafiya da kula. Ah, ah, eh, muna roƙo ah, mutane don Allah eh, kamar ana tafiya tafiya nan direbobi su je a hankali domin eh, hanya kada samun matsaloli Gwamnan jihar Adama kenan Sinito Muhammadu Bindo Umaru jibrila kuma fata ma dai shi ne Allah ya sa a kammala bukukuwa cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.